أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد ya musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya sake mu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata muna cikin bayani dangane da abin da ya shahi ƙarya inda muka yi bayanin hakikaninsa da kuma irin haɗuran da yake ɗauke da shi cikin bayanai na ayoyin alkur'ani masu girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da ma'ana iyalan gidansa tsarkaka hakanan kuma mun yi bayani dangane da abin da ya shahi nau'o'in karya inda muka yi bayani mafi munin nau'in na karya wanda Allah subhanahu wata'ala yakan a kan shi mun ga haka a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma na iyalan gidansa tsarkaka insha Allah cikin wannan darasin za mu yi bayani dangane da ƙararen da ƙarerakin da suka kasance sun halasta wato kamar yadda yake ƙarya nau'i-nau'i ne akwai ƙaryan da in ka yi shi hukuncinsa haramun ne akwai inda ya kasance wajibi ne zamanto kai ƙarya ko inda ya kasance kuma ya halatta kai karya saboda haka za mu ga duk abin da ya kunshi ire-iren waɗannan anuwa ɗin musamman janibin da ke nan ya halatta tsakanin wajibi da kuma abin da ya kasance halascin ƙarya a cikinsa wanda bai kai martaban kenan wajabci ba yana da derin jaye ya kasance mutum ya yi karya a cikinsa kamar da za mu gani cikin bayanai malaman akhlaq suna cewa alkazibu haramun kamar da mu gani a cikin bayanan da suka gabata ƙarya dai hukuncinsa haramun ne idan mutum ya yi karya ya ambace wani abu saɓani yadda yake kawai da gangan to shi kenan ya yi karya sau'an ya kasance cikin al'amari wanda yake kaɗan ne ko al'amari wanda yake da girma ne ya kasance yana wasa ne ko da gaske yake inda ya san abin da yake hudin karya ne ya aikata haka nan haramun ne me yasa aka yi shari'ar musulunci ko kuma in ce koyarwa na addinin musulunci ya haramta karya ya ce aiwatar da shi haramun ne lima fihi min ad-darar ala al-mukhatab aw ala ghayrihi saboda abin da adda ko cikin shi na cutarwa akan shi wanda ake gaya ma shi ƙaryan ko kuma akan wani shi wanda zai ji wannan karya ɗin lokacin da ka zo kana ma mutum karya kana gaya masa karya wanda yake ne muhatab ɗinka wanda kake muhataba da shi wanda kake ma magana kake bayyana masa wannan karya ɗin wannan abin zai cutar da shi ta wani hanya shi ne. zai kasance kenan ka sanya shi ya itikadi da abin da yake ba gaskiya ba zai sababa jahalicin shi wannan mutum zai sababa ya je ya rattaba asar da a akan wannan magana ɗin alhali ba gaskiya ba ne kenan ta wannan hanya ka cutar da shi auli li ijabihi i'tiqad mukhatab khilaf al fa yasiru sawan li jahlihi sai zamanto kenan ka sa shi wanda kake gaya ma ƙarya ya itikadi da magana da kake gaya masa alhali sabanin waƙa ne sabanin gaskiya ne wannan kenan zai kasance dalilin jahilcin shi zamanto ya jahilci abin da kake gaya masa wa hazal qisma a kaunihi ahwani da ahwana darajat wannan kashin tare da cewa shine mafi raunin darajoji na ƙarya wa aqallaha ithman kuma shine mafi karancinta zunubi muharramun aidan shi kan shi haramun ne mun yi bayan dama kan cewa ƙarya zai kasance haramun amma kuma darajoshin sun bambanta wannan ƙarya darajan shi misali hamsin bisa ɗari ne wannan saba'in bisa ɗari ne wannan tamanin bisa ɗari ne wannan 90 bisa ɗari ne wannan ɗari bisa ɗari ne darajan shi amma mafi karancin daraja na karya shine ya kasance mutum ka gaya mutum wani mutum wanda yake adi ka gaya masa wani magana wanda yake sabanin waka ne sai zaman to shi ya da magana da ka gaya masa lokaci guda kuma ya rattaba asara a kan shi wannan zai sababa jahalicin shi saboda haka haramun ne iz ilqa'u khilaf alwaqi ala alghayr wasabiyatu jahlihi ghairu ja'iz saboda ya kasance mutum ya bayyanar da abin da yake saɓanin gaskiya a wurin wani wannan zai sababa jahalicin shi wanda kake gaya ma saboda kenan bai halatta ba illa annahu iza kana mimma ya tawaqqafu alaihi tahsilu maslahatin muhimma sai dai cewa wani lokaci za ka yi ƙarya amma abin da zai sa kai karya ɗin wata maslaha ce wadda adda koi mai matukan muhimmanci wadda ita za ta sa ya to kayan wannan karya. anya a wannan lokacin zai kasance hukuncin irin wannan ƙarya ɗin da bayanan da suka gabata dangane da karya ɗaya an sa shi ne ba zai kasance ɗaya ba kinan walam yumkinu tawassul ilaiha bisidq baiwa kenan ka cimma wannan maslaha wadda take da matukan muhimmanci da gaskiya dole sai ka yi ƙarya a nan wurin menene malaman akhlaq suka ce zahalat hurmatuhu wartafa ismuhu a nan wurin kenan zai kasance haramcin wannan aiki din ya gushe sannan kuma zunubin shi an ɗauke shi sai kasance kenan babu haramci sannan kuma babu zunubi saboda mai saboda wannan maslaha da take da girma wadda a dako cikin wannan karya ɗin <clears throat> wanda bayan da za a same ta sai ta wannan hanyar karya ɗin fa in kanat al maslahatu mimma yajibu tahsiluha idan ya kasance maslahan wajibi ne ya zamanto an yi tahsilin shi ma'ana wajibi ne ya zamanto an samar da shi ka inqazi muslimin <clears throat> min al qatl wal asr al misali kamar wani musulmi ne yake cikin hadari na kisa ana son a kashe shi ba hanyar da za a bi a ga cewa an kwato shi daga kisa sai hanyar karya a nan wurin wajibi ne zamanto an yi karya domin a kwato musulmi domin a ceceren musulmi a nan wurin karya ya halatta ba ya halatta ba ya zama wajibi saboda kima da muhimmanci na jinin musulmi hakanan musulmi ne kahurai suke son su kama ya zamanto sun ribace shi a matsayin bawa gunsu ba hanyar da mutum zai biya ga cewa ya kwato wannan musulmin daga ribata sai ta hanyar karya saboda haka kenan a nan wurin karya ya zama wajibi saboda mai saboda 'yancin musulmi da kuma mutuncinsa kai zamantu ya haɗa hannun kahore au hifzi irdihi au malihi muhtaram hakanan kuma ko kiyaye mutuncin shi musulmi saboda mutuncin shi kima yana da kima yana da tsada hakanan dukiyan shi yana da girma abin girmamawa ne a cikin shari'a na musulunci a cikin koyarwa na addinin musulunci saboda haka a nan wurin wajibi ne zamanto mutum ya yi magana ko da ko zai ambaci abin da yake karya ne domin ga cewa ya kwato mutunci ko kuma dukiya ko kuma rai na wannan musulmin wannan ya zama wajibi ya haka wa in kanat rajihatan idan ya kasance kuma yin ƙarya din ya kasance wani abu ne wanda yake bai kai darajar wajabci ba abu ne wanda yake rajih yana da rinjaye ya kasance mutum ya yi haka a ghaira baligatin haddal wujub bai kai kenan haddin wujub ba bai kai matsayin wujubi ba a nan wurin falkazibu li tahsiliha mubahun aw rajihun mithluha a nan wurin karya domin samar da wannan al'amarin wannan maslaha ɗin zai kasance kenan ya halatta ko kuma ce yana da rinjaye kamar yadda wannan maslaha ɗin yake da rinjaye kamar me kenan kal islahi bainan nas kan mutum yana son islahi tsakanin mutane mutane biyu daga cikin muminai ba su shituwa sun samu matsala tsakaninsu kana son ka gyara ka sasanta ka daidaita tsakaninsu za ka iya kai karya a nan wurin karya na da rinjaye saboda in ya kasance ba hanyar da zai kasance kayi sulhu tsakanin waɗannan mummune guda biyu sai ta hanyar karya a nan wurin karya na da rinjaye kenan ya halatta ya zamanto kayi a nan wurin bai da zunubi a nan wurin ba haramun ba ne wala ghalabati alal adu fil harb hakanan ana halin yaƙi musulmi suna son su yi galaba a kan kafirai ya halatta sai musu karya domin ya kasance sun yaudare su me yasa saboda shi yaƙi dama yaudara ne dama yaƙi yaudara ne saboda kenan ba zai kasance ba irin wannan karya ɗin ya haramta ba zai kasance irin wannan karya ɗin yana da zunubi ba saboda me saboda cikin manfa'a cikin maslaha ne na musulmi wanda yake da matukan muhimmanci ta shine cin nasara na ainihin wata musulmi wata tsibe khatir mura'atihi wasu hakanan kuma kamar misalin a ce mutum yana neman ya daɗa damar matar shi ranta kuma yana ƙoƙarin ganin cewa ya jawo yardanta wannan zai yi mata ƙarya mata alkawari na ƙarya ko mata magana na ƙarya domin ya daɗaɗa mata zuciyanta wannan shi ma maslaha ne wanda yake da rinjaye yin ƙarya a nan wuri yana da rinshaye kuma ba zulmi bane kuma ba haramun bane saboda haka irin wannan ya halatta an toge shi daga cikin ababen da aka haramta kenan na ƙarya waɗannan da abubuwan da muka ambata ba su shiga a cikin shi وقد وردت a المتكثرة بجواز الكذب Alayhi توقف عليه تحصيل هذه المقاصد الثلاثة kenan za mu iya ganin akwai riwayoyi da daman gaske wanda suka zo wanda suka nuna kenan halaccin yin ƙarya idan ya kasance waɗannan maslahohi guda uku sun kasance sun samu ba hanyar da mutum zai bi ganin cewa ya samar da su sai ta wannan hanya din na karya wannan ya halatta babu matsala a cikinsa al misali za mu iya ganin riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma'abucin al-mahajjatul baida ya ruwaito wannan riwaya din a cikin mujalladi na biyar shahi na 244 hakanan ma'abucin biharul anwar a cikin littafin sa biharul anwar shi ma ya ruwaito wannan hadisin a cikin mujalladi na 72 a cikin shahi na 153 cikin babin karya hadisi na 20 wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana bayyana mana wannan hakika wannan bayanan da muka yi na malaman akhlaq wanda galiban sukan tsamo bayanan da suke ne ta hanyar riwayoyi da kuma ayoyi na alkur'ani masu girma to wannan riwaya tana tabbatar da abin da muka bayyana cewa akwai inda ƙarya zai iya kasancewa wajibi akwai inda zai iya kasancewa yana da rinjayi akwai inda zai iya kasancewa ya haramta hadisi yana bayani yana tarkizi ne dangane da wuraren da aka istisna'i dangane da abin da ya shahi ƙarya ko da mutum ya yi ƙarya irin waɗannan wurare ɗin bai zamanto ba ya haramta an yi rangwame a cikinsa an halatta haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nake cewa nake cewa lam yurakhis fi shay'in min al-kadhib illa fi salasa Allah subhanahu wata'ala bai yi ruhusa ba bai yi rangwame ba a cikin wani abu daga cikin abin da ya shahi al'amarin ƙarya sai cikin al'amura guda uku waɗanne ne wannan al'amura guda uku ar-rajulu yaqulu al-qawla yuridu bihi al-islah mutum ya je ya faɗi wani magana tsakanin wasu mutane guda biyu wanda ba su jituwa amma yana nuhin ya islahi ne tsakanin su. wannan ya halatta na biyu warrajulu ya ƙulul ƙaula fil harb hakanan mutum da zai haɗu wani magana cikin yaƙi ya ce misali adadin musulmi misali kaza ne domin tsoratar da kahurai ko ce musulmi su yi mugun tanadi sun mallaki makamai kaza kaza domin zamanto ya razanar da kahurai ko domin ko ce musu sun yi nan haka domin ya ɓadda sawunsu hali nan haka suka yi wannan duk ya kasance kenan ya halatta saboda shi yaƙi dama yaudara ne na uku kenan war rajulu yuhaddithu imra'atahu wal mar'atu tuhaddithu zawjaha hakanan namiji ya kasance ya gaya wa matar shi wani magana domin ya daɗaɗa mata zuciya ko mata wani alkawali alhali bai da niyyar ya zamanto ya cika wannan alkawali din wannan baya da matsala wannan ba ɗaukan shi karya kuma baya da zunubi hakanan ita ma mace aks in ta yi mijinta haka nan baya da matsala ba haramun ba ne kun bai kasance ba zunubi kenan waɗannan za mu iya gani a bayyane ne cikin waɗannan hadisai wanda cikin wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ƙararra za mu iya ganin halaccin irin wannan ƙarya ɗin da sauransu daga cikin hadisai alal misali akwai shi wani hadisi daga ah, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma yake cewa laisa bi kadhabin man aslaha bayna ithnain fa qala khaira ba ne bane mutum da ya kasance ya yi karya tsakanin mutum guda biyu domin ya gyara tsakaninsu idan ya kasance kenan ya ambaci alkhairi wannan baya da matsala wannan ya halatta wannan ya keɓance kenan bangare na farko amma hadisin da muka ambata kusan ya game don bangarorin guda uku wanda yake nuna halaccin yin wannan aiki wannan kenan a takaice da fatan Allah subhanahu wataala zai sanya mu cikin bayan sama nagarta wanda suke kare bakunan su daga miyagun laifuka musamman ƙarya su zulzumce gaskiya da kuma tabbata a kan shi da kuma kyawun ɗabi'u da fatan mu amfana wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin tahirin